radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدار حكا radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kissoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron zu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da 21 ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kwakwan san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan maris na shekara ta 1883 karl heinrich marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisanci ya rasu an haifi karl marx a ranar 5 ga watan mayan shekara ta 1818 a cikin dangin yahudawa a jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatun aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan ya rika buga mahangarsa da tunaninsa da kuma ra'ayinsa kalmax ya tsara ginshikan akidar gurguzu guda uku waɗanda suka hada da falsafar jari hujja tattalin arziki da ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar marx da mabiyanta wadda ita ce tushen akidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism ta gini ne akan ɗaukar duk wani cigaba na tattalin arziki da ma tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl marx yana adawa da tara jari a hannun mutane 'yan tsiraru kamar kuma yadda yake adawa da tsarin mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida ta karl marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara daraja aiki da mai gurbin aiki da kuma jari aƙidar gurguzo bisa mahangar kalmat ta sami ɗimbin magoya baya a ƙarshen ƙarni na goma sha tara da farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa na biyu wanda ya haɗa jam'iyyun gurguzo na duniya a shekara ta alif tara da bakwai mafi rinjaye daga mahalarta taron dai suna tare da kalmat akan haka ne aka kafa tsarin tarayyar soviet bisa tunanin kalmax da kidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata da rugujewar tarayyar soviet a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayoyi da hasashen kalmax sun bayyana karara kuma sun tabbatar da rashin ingancin tunanin kalmax na tarihi.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce jamhuriyar musulunci tehran tana samun ƙarfinta ne daga sadaukar da kan shahidai an kai hari a wani sansanin sojan amurka da ke ƙasar syria fiye da mutane 100 ne suka rasa rayukansu sanadiyar mahaukaciyar guguwa a ƙasar malawi to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana samun ƙafinta ne daga sadaukar da kan da shahidai suka yi shugaban ƙasar ta iran ayatollah ibrahim ra'is ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana samun kamfurta ne daga jinin shahidai don haka abinda makiya suke sanyi na watsa al'adun jahiliya a cikin al'umma iran ba zai nasara ba ayatollah ibrahim ra'isi wanda ya gabatar da jawabi a wurin bikin girmama shahidai a masallacin salman farisi da kenan tehran ya ci gaba da cewa zaman lafiya da haɗin kai da ake da su a cikin irin tushensa shine albarkacin sadaukar da kai da shahidai suka yi kuma dukkanin makacin-makacin da makiya suke kitsawa ƙasar tun daga cin nasarar juyin musulunci zuwa yanzu za su wuce ba tare da cimma abin da aka nufa ba saboda dogaro da allah maɗaukakin sarki da yake magana a kan rikice-rikicen da suka faru a iran a bayan nan shugaban kasar ta iran ya ce abin da ya faru din wani salon sabon yaƙi ne na makiya mai fuskoki daban-daban da suka shafi tattalin arziki da farfaganda ko manufarsa ita ce kawo iran din cikas a kan turbar ci gaban da take tafiya a kansa na tsawon shekaru 44 wani sashe na jawabin shugaban kasar ta iran ya kunshi yin ishara da matsayin hijabi a iran tare da cewa kara hijabi da tabbatar da shi yana daga cikin manufofin da shahidai suke son ganin sun tabbata dakarun kara juyin juhal musulunci na iran sun kera wasu sabbin kananan jiragen ruwa masu tsananin sauri kwamandan sojan ruwa na dakarun kara juyin juhal musulunci na iran rear admiral alireza tangisri ya ce suna ci gaba da bunƙasa ƙananan jiragen ruwansu domin saurinsu ya rubanya na sojojin amurka kwamandan dakarun kare juyin musuluncin na ruwa ya ƙara da cewa a halin yanzu ƙananan jiragen ruwa da iran ɗin take da su suna da saurin da ya kai zango 90 na ruwa wanda ya daidai da kilomita 170 a cikin sa'a ɗaya hakan ya mayar da wannan jirgin ruwan zama wanda ya rubanya na amurka sauri har sau uku real admiral tansgiri ya kuma ce shirin da ake da shi a yanzu shine na bunƙasa saurin da kuma hanzarin ƙananan jiragen ruwan zuwa kilomita 200 a cikin sa'a ɗaya a gefe ɗaya admiral tangisiri ya bayyana nasarar da dakarun kara juyin suka samu a wani gwaji na makami mai linzami samfurin nabad mai cin nisan kilomita 25 to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an kai hari akan wani sansanin sojan amurka da ke kasar syria rahotanni da suke fitowa da kasar ta syria sun ambaci cewa an kai hari da makaman roka biyu akan sansanin sojan na amurka da ke gundumar da a gabashin wannan kasa. sojojin kawancen da amurka take jagoranta sun fitar da sanarwa da a ciki ta kunshi cewa da misalin karfe tara na yamma an harba makaman roka biyu a kan sansanin da yake a deir zur a jiya litinin kakakin sojin kawancen jonathan ferrar ya bayyana cewa hari irin wannan yana a matsayin barazana ga zaman lafiya a ƙasar syria da ma wannan yankin sai da sanarwar ta ci gaba da cewa harin bai haddasa wata asara ta rayuka ko ta dukiya ba mahaukaciyar guguwa ta kashe fiye da mutane 100 a kasashen malawi da mozambique a jiyar litinin ne mahaukaciyar guguwa ta kada a kasashen malawi da mozambique inda mahukuntan kasar suka ambaci cewa guguwar mai sunan freddy ta kashe mutane fiye da 100 masana yanayi sun ce wannan ita ce guguwa irin ta mafi tsawo da ta kada a yankin kudancin afirka bayan da ta fara makon da shuɗe sannan kuma ta sake dawa a karo na biyu a ƙasar malawi guguwar da ta kada a lokacin da mutane suke bacci ta haddasa zaizayar ƙasa da hakan ya sanadiyar nutsewar mutane 99 kwamishinan hukumar agaji ta ƙasar malawi charles kalamba ya ce muna tsammanin cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu zai karu har ila yau wasu mutane 134 sun jikata yayin da wasu goma sha shida kuma suka ɓace a can yankin balante na ƙasar ta malawi an tabbatar da mutuwar mutane 85 bayan da alakar lullube yankin mazauna yankin sun yi amfani da hannuwa wajen fito da mutane daga cikin tabo to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan wani sabon shiri ko tsari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bujiro da shi. domin ganin cewa ya taimaka an warware badakala ta siyasa da ƙasar libya take ciki ta hanyar gudanar da manyan zaɓuka za mu ga yiwuwar aiwatar da wannan shiri kuma mai bambanta shi da na baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan lokaci mai tsawo da ƙasar libya ta ɗauka cikin dambaruwar siyasa sannan kuma da shirye-shirye da aka gabatar da su mabambanta a baya domin ganin cewa an fitar da ita daga cikin wannan yanayi mafi tsanani da ta shiga a cikin tarihinta na bayan nan majalisar ɗinkin duniya ta sake fito da wani tsari wanda ta hanyar aiki da shi ake sa ran cewa kasar za ta hau kan turbar zaman lafiya da kuma turbar demokuraɗiyya. manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta libya abdullahi batiri ya gabatar da shirin da ya kunshi yadda za a gudanar da zaɓe a cikin watan yuni na wannan shekara hakanan kuma ya bayyana tsoronsa na cewa idan aka ci gaba da zama a haka to shakka babu yanayin ƙasar zai ƙara taɓarɓarewa kuma ci gaba da zaman ƙasar a matsayin dunkulalliyar ƙasa ma yana fuskantar barazana manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta libya ya yi kira ga dukkanin 'yan siyasar ƙasar da su cimmar jijaniya a kan yadda za a gudanar da zaɓe a cikin watan yuni manzan majalisar ɗinkin duniyar ya gabatar da wani taro a birnin tripoli a ranar asabar ɗin da ta gabata inda a cike bayyana cewa abu ne mai yiwuwa daga nan zuwa tsakiyar watan yuni ɓangarorin siyasa su cimma matsaya a kan dokokin zaɓe da hukumar zaɓe za ta yi aiki da su ƙasar ta libya ta daɗe da shiga wato yanayi mafi muni a tarihinta inda a siyasance za a iya cewa ta dare gida biyu tsakanin gwamnatoci da suke a birnin tripoli da kuma wata gwamnatin a can gabashin kasar duk da cewa dai kowane bangare yana kokarin tabbatar da cewa shine shugaban dukkan libya amma ta fuskar tafiyar da sha'anin mulki kasar da take gida biyu shugaban gwamnatin da ke da matsuguni a birnin tripoli wato firaminista abdulhamid dubaiba ya nuna cewa yana goyon bayan wannan bayanin da ya fito daga wakili ko koman majalisar ɗinkin duniya na musamman a wannan ƙasa dangane da yadda za a gudanar da zaɓe mai tsafta da kuma inganci gwamnatin haɗin kan ƙasar ta dubai ba da take a wannan birni na tripoli ta fitar da bayani da ta bayyana a matsarta kan cewa lallai tana son ganin an yi waɗannan zaɓaɓɓukan kuma ƙasar libya ta fita daga halin take ciki sai dai kuma a can gabashin ƙasar wato inda janar halifa haftar yake da ƙarfi ya yi watsi da wannan tsarin wanda gabanin majalisar ɗinkin duniyar ta bijiro da shi sai da ya samu amincewar ƙasashen turai to shi dai wannan tsarin da aka fito da shi a ƙarƙashin wato majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ƙunshi yadda majalisar take son ganin cewa an samu fita daga ɓangarori daban-daban daga ciki da akwai batun kafa kwamiti da zai ƙunshi dukkanin ɓangarorin siyasa ƙasar masu rikici da jura kwamitin zai kunshi 'yan siyasa daga gabashi da kuma yammacinta kai hatta ma waɗanda suke a yammacin da suke da saɓani a tsakaninsu sannan sai shugabannin ƙabilu waɗanda suke da girman tasiri a ƙasa kamar libya da kuma ƙungiyoyin fararen hula sai kuma wakilan mata sannan kuma da waɗanda za su wakilci matasa wannan kwamitin dai da ana son a kafa shi ya yi aiki a kan samar da tsari na doka da jadawali na zaɓe hakanan kuma zai samar da yanayi da duk wani ɗan takara zai alkawali a ƙarƙashinsa a kan cewa zai nesanta kansa daga yin wani abu maras kyau manzan majalisar ɗinkin duniya wanda ya gabatar da wannan shirin abdullahi fatili ya bayyana cewa manufar yin hakan ita ce farfado da harkar siyasa ƙasar da ta samu tsaiko domin ganin an gudanar da zabuka a shekara ta 2023 wato nan da ake ciki cikin kyakkyawan yanayi jim kaɗan bayan da gabatar da wannan shirin na majalisar ɗinkin duniya jam'iyyun siyasa musamman da yammaci da kuma wakilansu sun fito sun bayyana goyon bayansu shugaban majalisar shugabancin kasar muhammadu almanfi da kuma firaminista abdulhamid duwaiba da shugaban majalisar kori ta kasa khalid almishiri duk sun nuna suna goyon bayan wannan tsarin amma a can gabashin kasar inda janar halifa haftar yake da karfi ya cewa komai akan wannan shiri na majalisar ɗinkin duniya shi ma shugaban majalisar wakilai wato aqila salih wanda shi ma ɗan gabashin ƙasar ne bai ce uffan a kansa ba wani manazarci a ƙasar ta libya nazar karikash wanda shine shugaban cibiyar nazari ta bayan ya bayyana cewa shirin da aka bijiro da shi yana magana ne a kan batutuwa na bai ɗaya ba tare ya tantance da kowane abu zai kasance ba bugu da ƙari shirin na majalisar ɗinkin duniya wanda manzanta Batiri, ya bujiro da shi yana son nuna wa 'yan ƙasar talabiyar cewa majalisar tana son a farfaɗo da harkokin siyasa amma kuma a lokaci ɗaya ba ta son ta raba 'yan ƙasar da haƙƙin lalubo kansu mafita. wato ba ta son ta yi musu shifta daga waje mazarcin na ƙasa ta libya ya kuma ce abu ne mai yawa majalisar ɗinkin duniya ta sake fitar da wani sabon shirin akan ƙasar idan har ya zamana gwamnatin ƙasar ta kasa samar da mafita a wannan lokacin domin ƙasashen masar da rasha sun sha ta watan yuni a matsayin wa'adin da suke son ganin cewa an yi zaben a cikinsa shi kuwa jakadan birtaniya a kasar ta libya peter milat ya bayyana cewa shirin majalisar ɗinkin duniya yana akan turba mai kyau sai dai duk wani yunkuri na warware matsalar cikin gidan libya baya buƙatar a tsaro shi daga waje yana da buƙatuwa ne da al'ummar ƙasar su samo wa kansu mafita da kansu maimakon a ce daga waje aka yi musu shifta. to wannan dai ba shine karan farko ba da aka gabatar da wasu tsare-tsare ko shirye-shirye a kan ƙasar libya hamma da fitar da jadawali an taɓa yi cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi zaɓuka amma kuma hakan ba ta faru ba a ƙasa a shekara ta 2020 majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da wani shiri na yin zaɓen libya a yin taron da aka yi a birnin geneva dukkanin bangarorin siyasar ƙasar ta libya kuwa sun samu halatta a wancan taron kuma sun rattaba hannu akan amincewa da cewa za a yi zaben to shekara ta wuce ba a yi wannan zaɓe ba to wasu masharanta dai suna ganin cewa watakila a wannan lokacin shirin na majalisar ɗinkin duniya zai yi aiki saɓanin na baya to amma hakan za ta tabbata ne idan har dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasa suka aminta da yin hakan a taron geneva fa dukkanin 'yan siyasar ne suka rattaba hannu amma kuma suka aiki da shi shi sa ma aka bukatu da bijiro da wannan shirin na wannan lokacin a wannan karan halifa haftar da aƙida saleh da a wancan lokacin sun rattaba hannu sun amince to a wannan karan sun yi shiru ma ba su ce uffan ba ba su nuna goyon bayansu ba a kan shi don haka kyakkyawan fata kadai bai wadatar da cewa a tsinkayo samun mafita ga libya a nan kusa ba ba a yaban dan kuturu sai ya cika shekaru arba'in da yatsu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda wani lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara ina so ku bani dama yi tsokashi na bisa amincewar Iran da Saudiya na ƙara kulla hurɗar diplomasiya a ƙasashen guda biyu. To muna fatan alkhairi kuma muna sa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a ƙasashen ku guda biyu kuma Allah ya amfanar da al'ummar ƙasan Iran iran da ta saudiya bisa kulla wannan hurɗa allah ya sa hakan ya amfanar da al'ummar kasashen naku da ma dukkan shauran kasashen musulman duniya baki daya ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara a Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo Iran gidan rediyon Musulunci na ku ne har kullun dai Usman Sani a wutan almajirai ina so ku bani dama in kira ga matasa 'yan Najeriya dangane da wannan zaɓe mai zuwa wannan na gwamnoni da za a yi na kira ga 'yan uwana matasa da ka ajiye hankalinsa da 'yan wani kuɗaɗe ko abin nan sawo ku zo mutane su fito suna cin mutunci gurin yan uwansu saboda wannan zaɓe zaɓe ne mai haɗarin gaske eh ina kira ga yan uwa matasa a kai zuciya nesa saboda baya da haka muna addu'a Allah ya sa mu ga wannan zaɓe an yi shi lafiya an gama lafiya Allah kuma ya zaɓa mana alkhairi Allah ya zaba mana waɗanda suke san mu ba waɗanda muke so ba ina muku fatan alkhairi mai magana Usman Sani a wutan almajirai karamar hukumar da Tofa a jihar Kano Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo iran sunana comrade brashi lara gafta ina yi muku fatan alkhairi kuma ina so na yi wannan amfani da wannan dama da kuka bamu na ja hankalin yan uwana matasa a wannan zaɓe da za a yi ina kira ga yan uwana matasan najeriya ya kamata a kai zuciya nesa sakamakon wannan zaɓe hakika zaɓe ne wanda yake da matsaloli a cikinsa to amma matsalar dama matasa ne idan matasa suka kai su nesa insha Allah za a kammala a gudanar da zaɓe cikin koshin lafiya fatan matasan mu ba za a yi amfani da su ana ba su dan kuɗin da bai ta kara ya karya ba da miyagun ƙwayoyi suna zuwa suna satar akwatu suna tada hankalin jama'a jama'a ya kamata a bari a yi zaɓe a nutsuwa kuma duk wanda Allah ya sa ne ya ci mulki hukumar zaɓe ita ma muna kira da ita da kuma dukkanin kwamishinonin zaɓe na jihohi su yi domin Allah su ji tsoron Allah a cikin aikin su dukkanin wanda ya ci a tabbatar da shi ne wanda ya ci zaɓe wanda bai ci ba to kar a yi karfa karfa a yi son zuciya a bashi duk wanda ya ci muna fatan za a bashi zaben shi domin hakan shine kwanciyar hankalin al'ummar Najeriya da fatan za ku tashi lafiya rediyo Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. Assalamu alaikum BOH Iran mai magana Yusuf Salisu dan fulanin kwara a yau na shigo wannan filin domin yi tsokaci na bisa hukuncin da INEC ta yanke a kan alasan doguwa a jihar Kano na cewa ta cire shi daga jerin zababbun 'yan majalisu hakan ya yi daidai kuma muna fatan wannan ya zamo izina ga shauran magabatanmu na baya sabida a zahirin gaskiya da ake zarginsa da shi idan ya aikata haka ya sabawa ka'ida kuma ya sabawa doka to muna roƙon wannan gwamnati ta jihar kano ko kuma in ce gwamnatin ƙasarmu najeriya baki ɗaya ta yi ƙoƙari ta yi hukuncin da ya dace akan hakan duk ya zamo izina ga dukkan shauran 'yan goyon baya Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah kuma ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya daga naku Yusuf Salisu dan fulanin kwara na gode Allah ya bar mu da soyayyar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja muje. je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamhuriyar Musulunci gidan radon Iran ina muku fatan alkhairi. A wannan gidan rado mai tarin albarka yau tsokaci na zan shi ne akan ƙasa ta Nijar. bisa ga ainihin kashe-kashe da ake mana na sojoji da jandarmomi da duka wani gardi wanda yake yana daga cikin kare lafiya ƙasar Nijar. To yau gashi inda ta kai mu amma muke roko ga allah subhanahu wataala su sa talakawa ainihin shugabannin musulmi ba su gani su ga irin ta'addancin da ake mu da 'yan uwanmu irin kashin da ake musu kenan in suka duba da salakanmu da malamanmu da duka wani mai faɗa a cikin ƙasar nijar mu dibi allah mu dibi annabi mu kai kuka ga allah subhanahu wataala wannan wulakanci da ake mu nijar ya kai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ya kamata 'yan uwa mu diba mu gani an ce an turo su su kare mana ƙasa sai ga su su ba abin da ke abkowa kansu sai sojojin mu ake kashewa shin dan Allah da annabi wannan ina umarnin kariyar da suke kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da kake mana tuwo a kwarya bisa siyasar duniya alkasun baba liman ahar daga jihar agada shugaban kungiyar masu kira da saurare ta afirka gaba daya yau tsokacin da nake son in yi bisa shugaban ƙasar tunisia ne bisa kalaman da ya yi na wariyar launin fata ya tunzura ɗiyan ƙasa suna walakanta da su da jami'an tsaro suna walakanta baƙaƙe ɗiyan tirano da suka je ya nemi halalkin su domin yitar da lawadi bisa ga wannan kalamai a ce shugaban kasa kuma ta Afirka ya yi wannan kalaman to ina ga kasashen turawa da muke zuwa masu nuna mana wariyar launin fata muna kira ga kungiya ta Afirka ta gaggauta dokan mataki bisa kasar Tunisia bisa harkar diplomasiya bai kamata ba wannan kalaman da ya yi a matsayin shi ta shugaban kasa me muku magana alkasun baba liman har daga jihar agar shugaban kungiyar masu kira da saurare ta Afirka gaba ɗaya salamu alaikum Assalamu alaikum wa barakatu da muliyar jamhuriyar musulunci ta Iran kai ce kuna tare da Mamman sanu Dauda cin wanzu wanda ake kira da Biman Erogan ne daga mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka to a gaskiya za mu sokaci a yau akan takardar da aka gani eh gwamnati ta hudda na farashin zuwa haji na bana duk shekara ana kara kuɗaɗe amma kuma gaskiya kuɗin na bana da aka hudda ya yi yawa duk da ma dai shi wannan aiki ne ko nawa aka biya ba faɗi ba amma ya kamata kamata a rangwamta ma al'umma ya kamata mun ga wasu kasashen yadda suka yi eh, gaskiya sun tausaya ma al'ummar su na fatan su ma nan za su ji kiran mu tashi lafiya biyu ya ci hausa muryar jamhuriyar musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio biyoce radio tehran ni ne rabi Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya ina muku fata na alkhairi da kuke ba mu dama muna tsoma bakin mu ga abin da ke cin mutuwa a kwariya abin da ke cin mutuwa a kwariya kamar yadda wani dan fafutuka ya faɗi yanzu wannan zaɓe wanda za a yi na kasashen waje fitoci gaskiya ba su da ma ba ma wai a ga amfanin su ba ba ma su da amfani a zaɓe su ba ba su da amfani duk mutumin da ya bar cikin ƙasa ƙasa tana cikin talauci talauci ƙasa tana cikin rashin tsaro a kwashi kuɗi a je dan ayo mai ya zama dubte can ya mu mi tsakani tsakanina da Allah da Annabi ni ne Rabilu Malam Adamu ba zan kar ai wannan zaben kawai kara a zo don ma iri za a saye a ba talakawa da wannan abun a yau amfanin mi za su ba su da wata rana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 madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo hadisai wa'anda suka yi magana dangane da yadda Abdulrahman ibn Muljam ne ya haɗu da kutam wata mata mai kyau a halitta wacce ta ja hankalinsa ta kuma ƙara ƙarfafa shi wajen anniyarsa ta kashe Amirul mu'mini na salam wanda ya kai ga kuma har ya nemi aurenta amma ta nemi sadaki wanda daga ciki har kashe amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam wanda kuma ya yarda da kuma samar masa da mataimaka a cikin yan uwansu wato khawarijawa a daren kisan ne suka je babban masallacin kufa inda amirul mu'minin alaihissalam yake ba da sallah wasu hadisan sun bayyana cewa abdulrahman dan muljam la'anin ne ya kwana bai yi barci ba amma da gari ya kusan wayewa sai bacci ya ɗauke shi a lokacin da amirul mumini alaihi salam ya shiga masallaci ya ta da shi daga bacci don ya yi sallah har ila yau wasu hadisan sun bayyana cewa hijir ɗan adi ya kasance a masallaci a wannan daren ya ji magana da ash'as ɗan qais alkindi ya yi da abdurrahman ibn muljam la'anin ne inda ya fahimci cewa suna sun kashe imam ali salam don haka ya yi sauri ya je ya faɗa wa amirul salam kan cewa kada ya zo masallaci da yana jiya masa tsoron za su kashe shi sai imam ali salam ya saba masa ya fito zuwa masallaci sannan abdurrahman dan muljam la'aninni ya sare shi a ka a lokacin da yake sujada a sallar asuba ranar laraba 19 ga watan ramadan shekara ta 40 bayan hijira duk da cewa almuradi yana da mataimaka akalla biyu a lokacin sarar da ya yi wa amirul muminin salam amma sararsa ce ta kashe imam ali salam wasu ruwayoyi sun bayyana cewa shu'aibu dan bujira yana daga cikin mataimakan dan muljam don haka ya yi ƙoƙarin fita daga cikin masallaci bayan da abdurrahman dan muljam ya sari imam salam sai wani daga cikin sabon imam ali salam ya buge shi ya faɗi a ƙasa ya kuma ƙwace takobinsa sannan ya so ya kashe shi amma sai ya ga mutane sun yi ca a kansa sai ya tashi daga kirgin shubaib sannan shubaib din ya gudu ya shiga gidansa daga nan ne sai wani ɗan aminsa ya shiga gidan sai ya tambaye shi shin kana daga cikin wa'anda suka kashe amirul mu'minin alaihi salam sai ya ce eh maimakon a'a sai ɗan amin nasa ya shiga gidansa ya ɗauki takobi ya kuma shiga gidansa sannan ya kashe shi amma ɗan muljam la'anin ne bayan ya sari imam ali alaihi salam ya gudu ya fice daga cikin masallaci sannan imam ali salam ya ce kada a bar shi ya gudu sai sahabbansa suka bi shi wani ya jefe shi da wani abu a kafarsa daga nan sai ya faɗi suka hau kansa suka kuma kwace takobinsa suka kawo shi gaban amirul mu'minina salam a gidansa da aka shigo da shi wajensa sai ya kalle shi ya ce rai da rai idan na mutu ko kashe shi idan kuma na rayu zan yi da shi abin da na ga dama amma sai abdurrahman bin muljam almuradi ya ce wallahi na sayi takobin da dinari dubu na kuma sanya shi cikin guba da dinari dubu idan wanda ya sayar mani bai ha'ince ni ba ba za ka tsira ba sai ummu kulthum yar amirul muminin alaihissalam ta ce masa ya maƙiyin allah ka kashe amirul muminin alaihissalam sai ya ce na kashe babanki dai sai ta ce ya maƙiyin allah ina ganin ba abin da zai same shi sai abdulrahman ibn muljam la'anin ne ya ce ai na yi masa saran da da za a raba shi tsakanin mutanen duniya sai sun halaka a nan sai aka wuce da shi zuwa gidan yari sauran sabon imam ali salam kamar za su cinye shi danye don haka wasu da dama sun zo wajensa suna cewa ya amirul mu'minina ka gaya mana abin da za mu yi da wannan mutum ya halaka al'umma ya kuma yada fasadi sai ya ce masu idan na rayu zan ga abin da zan yi da shi idan kuma na mutu to ku yi da shi abin da ake yi da wanda ya kashe annabawa wato ku kashe shi sannan ku ƙona gawarsa a lokacin da imam ali salam ya yi shahada kuma ɗansa imam hassan salam ya kammala aikin yi masa jana'iza sai ya ce a zo da ɗan muljam aka zo da shi sai ya ce ya kai maƙin allah ka kashe amirul mu'minina salam sai ya ba da umarni a buge wuyansa sannan bayan haka aka ba wata mata umarnin ƙona gawarsa daga ƙarshe dai wani ya tsara ƙasida dangane da kutam da kuma kisan imam ali salam inda yake cewa ban taɓa ganin sadaki wanda wani babba ya bayar ba kamar sadakin kutam cikin larabawa da ajamawa dinari dubu uku da bawa da mai hidima da kashe aliyu salam da takobi mai guba ba wani sadakin da zai fi aliyu daraja duk yawansa babu kisan da ya fi muni kamar kisan da ɗan muljam ya yi to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu ne yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar wal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To kasancewar muna tunkarar watan azumin Ramadana mai alfarma yau shirin zai mai da hankali ne kan wasu cututtuka ko larurori da masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To marilla a shirin na yau dai kamar da aka riga aka ji muna mai da hankali ne kan wasu larurori da cutuka da masana sha'anin kiwon lafiya ke ba da shawarar cewa mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne idan Allah ya kai al'ummar musulman duniya za su fara azumtar watan na ramadana To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato muna da Dr. Sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. To Dr. yau muna magana ne akan wasu cututtuka da ake cewa a likitance mai fama da su ko ɗaya daga cikinsu dole ne ya yi taka tsantsan da gudanar da azumi saboda zai iya samun matsaloli game da kiwon lafiyarsa a yayin gudanar da azumin. Dakta waɗanne irin cututtuka ne haka ake magana a su Mashallah, kamar mutanen da suke da ciwo misali na siga, to wannan azumi kan iya zama musu matsala. Kan ba wanda mutane shawara kar su yi azumi domin zai iya zama haɗari. Sannan haka da ciwon zuciya. In ciwon zuciya ya yi nisa, eh, rashin wadataccen abinci ko mutum yana azumi bai samu hatsi ya ce yadda zai samu kamashi ba. Zuciya takan mai da martani wajen bugawa fatfat eh, a gurguje. To bugawa zuciya ne kan iya zama mutum matsala ka ga ciwon zuciya ya tashi ma har ya samu bugun zuciya wato heart attack har a ce kuma rayuwar shi ta zama cikin haɗari so wannan likitoci ba su akan ba da shawaran kada mutum ya yi azumi ko wanda in sun shiga yasa aka kasa samun wadataccen abinci da dogon lokaci sai ga jinin yana nema ya ƙarin sama so wanda likita ya gwada shi ya ga alamun ya shi nashi irin hawan jini ya kasance zai iya samun matsala idan yana azumi ko aka hana mutum amma akwai mai hawan jinin da lokacin azumi ma daɗi yake ji saboda bayanan da zai baya kan cewa azumin zai sa jikin shi ya koma na kitse to na kitse jikin mutum ya ragu kuwa musamman kitse irin na teɓa mai alaka da ciwon zuciya ciwon suga ciwon kansa ciwon ah, sanyi kashi ah, kitsen teɓa kenan to ganye ko ya samu sauki yi yana da matsala ko da na zuciya yana ga abin ya ma nafa hake ya yi sauki a mutum yana jin karfin jiki so akwai wanda ko da yana da ciwo din an gwada aga cewa azumin ba zai tasiri a kai ba za a iya kyale shi cikin ma wannan kenan mana. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba. Turukta ya batun masu fama da ciwon koda duba da cewa za a kwashe sa'o'i da dama ba tare da shan ruwa ba. Eh su ma suna ɗaya daga cikin nau'in mutane saboda shi ta ga mutum ya rasa ruwa a jiki ɗaya daga cikin kayan jikin mutum da suka fara samun larurar shi ne koda. Saboda bai ciwon koda ma lallai dole ya samu ruwa akai-akai ba yadda za a takaita musu shan ruwa na dogon lokaci sannan haka kuma wani mutanen da ake tuntuɓar misali na kansa saboda matsanancin karfin maganin magungunan kansa ba yadda za a yi mutum ya azumi su abubuwan sa da yawa dai mun tsokaci a kan kaɗan daga ciki ne. turkta ya batun mata masu juna biyu ko masu shayarwa akwai wani illa idan sun ɗauki azumi ne. a ina akwai koshin lafiya babu illa mace mai shayarwa ta iya amma yanzu har aka ga alamun alamun zai samar da matsala an kan iya dakatar da ita saboda babu ba bin ma'ana ba wai doka ne daya ce a mutu da kaza lalace ba wani lokaci akan duba a cikin wasu nauyoyin laruran a ga dacewan ko rashin dacewa ba wani lallai a ce eh, in dai mutum yana da kaza dole ne sai ya dakatar da azumi ba a cikin masu ciwon zama ko da suke gwada do ba a fayar san haka ba amma wani in dai suga naci bai tsanani ba kuma yana iya jurewa to wani wani yake yi ko ma don ya rage taiba domin masu ciwon suga na nau'in nau'i da biyu wato type 2 diabetes rage kiba na matukar taimako su don rage kaifin ciwon so ba ne a hana mutum ba wani lokaci in dai mutum yana da karfi da kuruciyar zai iya ko da akwai ciwo aka auna a mizani a ga dacewa ko rashin dacewa yin azumi to dukta wani batun kuma shine yanayin zafi da rana mai tsanani da ake fuskanta a kusan kasashe da dama musamman na yammacin afirka a lokacin azumin ko akwai wasu shawarwari haka da al'umma za su amfana da su a irin wannan yanayin eh, ga gaskiyar lamari shine eh, wuri da ke da tsanancin zafi dole da mutane su shirya wannan matsanancin zafin domin eh, tsananin zafi kan kara turarar da ruwan da ke jikin mutum mutum ya kara bushewa kuma ya samu larura. Kada ka zai mutum ya rage aiki a rana ya samu inuwa in da larura in da sukunin haka. Sannan mutum ya sha ruwa sosai lokacin yin suhur. Saboda jikin shi samu raran ruwan da zai adana ya yi amfani. Saboda ko ba kai aiki ko mutum bai fita rana ya yi ya zufa sosai ba lallai wani ruwan zai fi sai dai zama cewa a takaice ne yake fita ba da yawa kamar da ya fita rana yana aiki ba so yanzu gaskiyar lamarin shi ne eh, mutum ya tattalin jikin shi da kuma sha ruwa sosai lokacin su zai taimaka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To ma sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai da kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa don jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan ramadana wanda idan allah ya kai zai soma a cikin kwanaki masu zuwa to yanzu dai a madadin shi daktan namu dr sabu ahmed daga jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya a na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai san gada likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da sasantawa da ƙasar china ta yi tsakanin ƙasashen saudiya da kuma iran wanda ya kai ga kasashen biyu suka amince su mai da hulɗar jakadanci a tsakaninsu ƙasar saudiya ce dai ta fara rufe ofishin jakadancinta a birnin tehran a shekara ta 2016 bayan da masu zanga-zanga cike da fushi na kisan da gwamnatin ƙasar saudiya ta yi wa ayatollah nimir bakin nimir wani babban malami mabiyan masabar shi'a a ƙasar saudiya da wasu 'yan shi'a masu zanga-zangar da sun kona wani bangare na ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran wanda ya kai ga gwamnatin saudiya ta rufe ofishin jakadancin sannan ta kira jakadanta zuwa gida a ranar juma'a da ta gabata ce wato goma ga watan maris kasashen biyu wanda suka daɗe suke kai ruwa rana a tsakaninsu suka ba da jawabin haɗin gwiwa na mai da hulɗar jakadanci a tsakanin kasashen biyu tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar china masana da dama suna ganin mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasashen biyu zai taimaka kwarai wajen rage tashe-tashen hankula da kuma samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya sasantawa da ƙasashen biyu suka yi dai zai ba wa ƙasashen biyu damar buɗe ofishin jakadancin ƙasashen su a manya-manyan biranen ƙasashen biyu a cikin watanni biyu masu zuwa a birnin teran na ƙasa iran da kuma riyadh na ƙasar saudiya har ila yau sasantawar ta farfado da dukkanin yarjeniyoyin da ke tsakanin kasashen biyu wa'anda suka kulla a baya wa'anda suka shafi harkokin tsaro da kuma kasuwanci tsakanin kasashen biyu a jawabin da wakilan kasashen biyu suka gabatar bayan sasantawar da kasashen biyu sun amince su mutunta haƙƙin kowannensu na cin gashin kai da rashin shishigi cikin al'amuran cikin gida na kowace ƙasa kafin haka dai gwamnatin kasar saudiya ta sha bayyana korafinta dangane da dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar iran wa'anda suke taimakawa wasu ƙungiyoyi da kuma wasu ƙasashe a yankin wa'anda suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ƙungiyoyin falastina masu gwagwarmaya da yahudawan sayoniya 'yan mamaya da kuma yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashen siriya da kuma iraki kasashen duniya da dama dai sun yi maraba da wannan har ilawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya bayyana farin cikinsa da wannan sasantawar ya kuma yi fatan hakan zai zama hanyar samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya gwamnatocin kasashen larabawa da dama sun yaba da wannan sasantawar har ila a cikin kasashen iran da kuma saudiya 'yan siyasa da kuma attajirai sun yi maraba da wannan sasantawar a ƙasar saudiya ministan harkokin wajen ƙasar faisal bin farhan ya bayyana cewa yana fatan haduwa da takwaransa na ƙasar iran abdullahiyan nan ba da daɗewa ba farhan ya ƙara da cewa sasantawar ƙasashen biyu wata alama ce ta cewa ana iya warware matsaloli ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a bangaren gwamnatin amurka kuma ta bayyana cewa gwamnatin saudiya tana ba ta rahoton irin ci gaban da ake samu a wannan bangaren kuma gwamnatin amurka tana maraba da duk wani al'amari wanda zai rage tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya kafin haka dai kasashen biyu sun gudanar da tattaunawa har sau biyar tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar iraki a birnin bagdaza sakamakon tattaunawar dai ya hada da sun buɗe ƙananan ofishocin jakadancin ƙasashen biyu a birnin mashhad da kuma jidda a wani taron 'yan jarida da ya kira farhan ya bayyana cewa an zaɓi ƙasar china ta zama wacce za ta shiga tsakani ne don matsayin ƙasar ta china a yankin gabas tsakiya kuma ƙasashen uku wato china saudiya da kuma iran suna daga cikin manya-manyan ƙasashe a yankin wanda za su iya tasiri a tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kuma kafin haka ƙasashen biyu sun ɗau shekaru biyu suna tuntuɓar juna da kuma tattaunawa su a kasashen iraki da kuma oman a wani bangare kuma kasar saudiya ita ce take kula da wurare masu tsarki na musulmi a duniya sannan musulman kasar iran suna daga cikin kasashen musulmi waɗanda suka fi zuwa kasar saudiya don aikin hajji da umra kuma ko a cikin shekaru bakwai da suka yanke hulɗa jakadanci a tsakaninsu wannan bai hana iraniyawa zuwa aikin hajji da umra ba. dama suna ganin wato sasantawa tsakanin wa'annan kasashe biyu wa'anda suke da karfin fada a ji a yankin gabas ta tsakiya zai magance ko kuma dai ya sassauta wasu daga cikin rikice-rikicen da ake fama da su a yankin wanda suka hada da yakin yemen inda saudiya take jagorantar wasu kasashen larabawa da nufin mai da tsohon shugaban kasar ta yemen wato rabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar yemen ba tare da samun nasara ba bayan fafatawa na kimanin shekaru takwas haka ma matsalolin siyasa a ƙasar lebanon yana daga cikin saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu wanda mai yiwuwa bayan sasantawar ana iya warware wasu ko da ba duka ba daga cikin matsalolin siyasa ƙasar ta lebanon sai kuma ƙasar syria inda ƙasar iran take goyon bayan gwamnatin shugaba assad tun shekara ta 2011 a lokacin da kasashen yamma da wasu kasashen larabawa daga ciki har da kasar saudiya suke buƙatar ganin bayan shugaba bashar Asad daga shugabancin kasar syria amma suka kasa yin haka fiye da shekaru goma da fafatawa da 'yan ta'adda wanda wa'annan kasashe suka samar a cikin kasar ta syria a kasar iraki kuma kowa ya san cewa gwamnatin kasar iran ta taimaka kwarai wajen yakar kungiyar isis da kuma fatattakarsu daga kasar kuma janar shahid kasim suleimani wanda gwamnatin kasar amurka ta kashe a shekara ta 2020 yana daga cikin wa'anda suka jagoranci yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda a ƙasashen iraki da siriya daga ƙarshe dai matsalar al'ummar falastinu wacce ita ce matsala mafi girma ga ƙasashen laraba da kuma musulmi a duk inda suke a duniya gwamnatin juna musulunci ta iran tana sahun gaba wajen taimakawa kungiyoyi masu gwagwarmaya da yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya sannan shahid kasim suleimani ya taka rawar a zo a gani wajen horaswa da kuma taimakawa kungiyoyin falasɗinawa masu gwagwarmaya da yahudawa 'yan mamaya ƙasar saudiya a wannan bangaren ko da ta yi maganar falasɗinawa to a baki ne kawai a baki ne kawai don ba ta kai ƙasar iran wajen faɗa da kuma aikatawa dangane da taimakawa al'ummar falasɗinu ba don haka tare da wannan sasantawar ana fatan al'amura da dama za su sauya a yankin gabas tsakiya daga ciki har da wannan rikice-rikice da muka ambata masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh